أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da goma ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai ba hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ne ko hudu ne hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata mun tuke ne a ƙarshen suratu sura, yau kuma za mu tashi farkon suratu zukuru sura ta arba'in da uku a cikin jerin surorin alkur'ani daga sama sura ce wadda take makkiya wa hiya tis'un wa thamanuna aya tana kunshe da ayoyi 89 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu karahati an-nas li izalati 'adatihim al-ma'huda daya daga cikin abin da surar ke tattaunawa a kai wanda ya fi fitowa fili bayyana yadda mutane ke kin kakawar musu da waɗansu al'adunsu da suka saba yi ko da kuwa za ka bi hakan ne ta hanyar addini za ka samu mutane suna dogewa akan al'adu da suka gada iyaye da kakanni wa adami hiru a sa'ihin bizalik da yadda shugabanni ba sa sassauci akan haka ifazan li hududihim dunyawiyya suna kokarin tsare rabon da suke samu a wajen mabiya na duniya kan haka sai su doge akan al'ada ko da ka kirayi su zuwa ga addini ba sa ji ba sa ansawa sai su kafa hujja da cewa haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi wannan sai ne da cikin abin da surar za ta tattauna a kai fatan mu ubangiji ta ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyinta ya kuma ba mu ikon aiki da su sannan kuma ina ba da uzurin malam sai ido kasancewar ya yi tafiya mana fatan Allah dawo da shi lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين بايم بسم الله وبنجزي تعالى يتي حاميم wannan lafazza kamar yadda ya same mai tuwa babu wanda ya san ma'anarsu idan an furta haruffan a haɗe da juna sai ubangiji ta'ala ubangiji yake wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi mabayyani wal kitab ina rantsuwa da littafi al mai bayyana gaskiya mai bayyana tafarkin shari'a ya bambance shi da tafarki na bata mai bayyana halal da haram shine al ke nuna wa. domin daga abana yubinu ne ana nufin mai bayyanawa sannan yakan zanto da ma'anar bana yabinu littafi bayyananne wanda ya bayyana da kansa ta hanyar hujjojin da ya kunsa ta hanyar balaga da bangarorin gajiyar da mutane da ke cikinsa wato mu'jiza ke ina rantsuwa da wannan littafi bayyani inna allahu qur'anan arabiya lalle mu mun sanya wannan littafi ya zanto abin karantawa cikin harshen larabci da Allahu a nan wurin bi ma'ana wasafnahu mun siffanta shi ya zanto balaraban littafi ba ba ajaman littafi ba ya sauka ne da harshen larabci nazala bihi ruhul amin ala da litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ko kuma sammainahu qur'anan arabiyyan mun ambace shi da suna balaraban littafi wanda ake karanta shi da larabci la'allakum taqilun domin ku hankalci abin da ya kunsa a cikinsa, ko waɗanda ake wa wa'azi da shi a karan fari wato mutan makka tunda nan alkur'anin ya fara sauka kuma dukkanin su larabawa ne da haka za su tsara sauran mutane fahimtar me sakon alkur'ani ya ɗauka tunda da yaran su ne wa innahu fi ummil kitab wa innahu lalle shi wannan alqur'ani fi ummil kitab yana cikin asalin littafi domin akan ce ummu shay'i ana nufin aslu shay'i allazi ya'udu ilayhi an ce wa uwa matsayin uwa dan saboda ɗa na ko mafararsa daga gare ta ne to haka mafarar alkur'ani daga ummul kitabi ne asalin littattafai gaba ɗaya wato shine lauhul mahfuz in ma baka gane ba anan Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz alkur'ani ne wanda yake mai girma mai daraja mai sharafi fi lauhin kuma asalinsa yana cikin lauhin mahfuz wato a cikin lauhin mahfuz yake asali kafin a dauko shi wa innahu lillahi alqur'ani fi umri kitabi yana cikin asalin littattafai wato lauhin mahfuz kenan ladaina a wajen mu la aliyun hakim sannan kuma littafi ne wanda yake aliyun madaukaki domin alqur'ani yana da daukaka sama da dukkan wani littafi da Allah ya sauka sannan kuma littafi ne wanda yake hakim idan an ce hakim ana nufin wanda aka kyautata shi ta yadda ba za ka ga cikas ko tangarda a cikinsa ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ma'ana littafin al-qur'ani fussilat ayatuhu an an rarrabe ayoyinsa uhkimat ayatuhu a wata aya uhkimat an kyautata shi da yadda ba za ka ga kasawa ko gajiyawa ko kuskure a cikin alkur'ani a takaice dai wannan aya tana nuna Allah maɗaukakin sarki na ba da siffofin alkur'ani guda biyu sifa ta farko ita ce al'ulu da yake la'aliyun sifa ta biyu ita ce al'hikima ko al'itikan ko al'ihkam da yake hakim wa innahu fi ummul kitab lana la'aliyun hakim lalle shi alqur'ani asalinsa daga lauhin Mahafuz ne da ke wurin mu ladaina cewa ladaina na nuna wata daukaka da sharafi da lauhin Mahafuz ke da ita wanda wannan daukakar kuma alqur'ani kuma ya same ta tunda yana cikin lauhin mahfuz Allah ce afa nadribu ankum adh-dhikra safhan am kuntum qauman musrifin wannan magana sai da ake fuskantar da ita zuwa ga mutan makka afa nadribu ankum adh-dhikra a dinnan hamzatul istifham ce fa sannan kuma fa'u ce ta al'atafi fa'u al'atafi to idan an samu irin wannan tarkibin ana kaddara jumla tsakanin hamzatul istifhami da fa'ul atafi idan ka ce a za ka kaddara jumlar kafin ka ce fa sai ya zanto mai malamai suke kaddarawa suka ce ana kaddara anuhumilukum shin za mu wofuntar da ku mu kyale ku fa nadribu ankum dhikra mu kyale tunatarwa gare ku ba tare da mun tunatar da ku ba safhan dan kawar da kai da rashin baku mutunci ko da rashin baku muhimmanci kin ma ya haka ma'ana ba al'adar ubangiji subhanahu wa ta'ala bane ya halitti bayi ya kyale su ba tunatarwa lalle tun da ya halitte su to ba zai kyale su ba sai ya tunatar da su sai ya tunatar da su ta hanyar dangin umarni a aqimu salata wa atu zakata ku tsayar da sallah ku ba da zakka wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana sai ya tunatar da su kuma ta hanyar hani la taqrabu zina la taqrabu salata wa antum sukara la taqtulu an-nafs allati harrama Allah wa la taqrabu mal al-yatim kaga duk wannan hani ne ma'ana ubangiji ta ala baya halittar bayi ya kyale su sakaka ba tare da umarni ko hali ba hikimarsa ta tafi karfin haka a yahsabu al-insanu an yutraka suda dan adam na tsammanin za a kyale shi kara zube أفحسبتم أنما Abasan عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون tsammanin ku mun halitte ku kawai dan wargi ba tare da wata hikima ba akwai hikima cikin halittar ku hikiman ne ita ce bauta bautan nan kuma na cikin bin umarni da hannuwa daga cikin abin da aka hana a takaice dai abin da wannan aya take nufi Allah ba zai taba kyale mutane ba ba tare da sanarwa ba Allah ba zai taba kiyale mutane ba ba tare da littafi ba in ka fassara azzikir da littafi kaga alqur'ani kenan afa nadribu kuma zikira shin ma kyale ku ba tare da mun saukar da littafi akan ku ba fafhan kawai dan rikin nuna kulawa da ku an kuntum qauman musrifin dan kun kasance mutane mabarnata sai kuma a kyale ku ba umarni ba hani ku yi irin abin da kuka saba yi a lokacin jahiliya ku ci gaba da shi ba tare da saukar da wahayin da zai hana ku wannan ba abin nufi dai ayar tana nuna ubangiji baya kyale mutane haka wato lafazin mudaraba yadribu ma'anonin su sukan cancanta dangane da me ya biyo bayansa fi'ili ne wanda yake ya ta'adda bi nafsihi idan ya kasance ya ta'adda bi nafsihi ka ce daraba amrun zaidan wato amru ya dake zaid kaga anan gurin fi'ilin daraba yayi ta'addi zuwa ga mafu'ulan bihi mansub wanda shine mai zaid ba tare da wasita na harafi ba to a irin wannan lokaci sai zanto ma'ana ad-darbu shine duka sannan daraba yakan yi ta'addi bil fa ya zanto fa ta zo da darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah darabtum fil ardi an fahimta ba ce ba darabtumul arda sai aka ce darabtum fil ardi idan ya yi ta'addi bil fa ma'anarsa sai zanto ita ce tafiya balaguro idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an takfuru min as-salah idan kun yi tafiya a cikin kasa kun yi tafiya a ban kasa babu laifi ku yi kasaru a cikin sallar ku kaga anan gurin darabtum fil ardi idan ce daraba zaidun fil ardi ana nufin me safara yayi tafiya ke to kuma akan ce daraba an kaza idan mutum ya kyale abu idan na ce darabtu an filatan min az-zamani abin nufi ka filatan min az na kyale ka ban ka kulawa ba lokaci mai tsawo in kun fahimci wannan bayanin sai ku dawo ku ga cewa ad-darbu anan gurin yayi ta'addi da me yayi ta'addi bi an afa nadribu an adh zikra shin ma kyale ku ba tare da tunatarwa ba shin ma kyale ku ba tare da saukar da littafi ba in kace tunatarwa to ka fasara azzikra da jiwa me tunatarwa kenan in kace littafi ka fasara zikra da mai kenan alqur'ani inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ina dai yanzu kila an fa nadribu ankum dhikra safan an kuntum qawman musrifin kawai dan kun kasance mutane musrifin masu ketare iyaka shi ke shikenan sai mu kyale ku ba wa'azi ma'ana duk taurin kanku za a saukar da littafi a kanku za a saukar da wahayi zuwa gare ku za a aiko da manzo zuwa gare ku ya ce da ku ku yi kaza ku bar kaza ya rage ne idan kun yi abin da aka ce kun bar abin da aka ce ku bari to shikenan kun rabota in kuma kun kangare to wannan ku kuka sayawa kanku tafarkin kiriya a tafarkin bata kenan وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وبنجد نوى نوى بك أيكو من نبي na annabi a lokuta daban-daban da suka wuce a baya adadi nawa na annabawa muka turo fil awwalina a cikin mutanda a cikin al'ummomi da suka shuɗe a baya kafin ku wa ma ya'tihim min nabiyyin babu wani annabi da ya zake wa mutanansa illa kanu bihi yastahzi'un fati sai an samu wani kaso daga cikin su suna izgili da shi suna masa dariya dangane da da'awar da yazo da ita a madadin su yi imani su ban gaskiya su bi su yi masa da'a sai su mar da shi abin yi wa cewa abin yi wa dariya abin yi wa kakaci da izgili ubangiji ta'ala na faɗawa manzon Allah wannan dan lallashinsa da kwantar da hankalinsa kamar kuma wannan ya zama kwantar da hankali ga dukkan wani mai wa'azi da ke kokarin tsora mutane akan gaskiya baya nuna dan kana kan gaskiya mutane za su kyale ka ko ko ba za su yi maka izgili ba ko ba za su yi maka ba'a ba za su yi maka ba'a duk gaskiyarka duk ikhlasinka duk yadda kake son wato abi gaskiya sai wani ya maka izgili dan saboda me an yi wa annabawa kafin ka dan haka wannan kar ya sa ka ji gwiwarka ta yi sanyi ka ji kayan lakwas kamata ya ka ƙara himma da kwazo dan ka san tafarkin da kake bi shi ya gadar maka da wannan wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون wannan kuma na ɗaya daga cikin hujjoji da malamai ke kafa hujja da cewa baya yiwa a ce ga annabi sannan a ce ba zai wa mutane wa'azi ba tarifin annabi da ke cewa annabi shi ne wanda duk aka saukar wa wahayi amma ba umarce shi da isar da shi ba baya yiwa a ce annabi haka yi. sai dai ka ce annabi shi ne mutumin da aka aiko shi dan jaddada Saƙo na wanda ya riga yi shi cikin manzanni amma manzo kuwa shi ne wanda aka saukar da sabon littafi a kansa sabon saƙo a kai amma da annabi da manzo dukkaninsu sun yi tarayya akan cewa kowa akwai wahayin Allah tare da shi kuma kowa yana mai yana kiran mutane zuwa ga shirya a ce kaga tarihin annabi da ke cewa ne wanda aka yi wa wahayi ba umarce shi da isar da shi ba ba haka bane dan ga ta Allah ce wa kam arsalna min nabiyyin bai ce ba kam arsalna min rasulin inda manzo kawai ake cewa isar da sako to da annabi ba za a ce kuma an turo shi ba kam arsalna nawa nawa muka aiko min nabiyin na annabawa to idan ku an ce arsalna wato ababai guda uku ne zuwa hudu akwai almursil wanda shine Allah akwai almursal wanda shine manzan akwai almursalu ilayhi wanda aka turawa manzan sannan akwai almursalu bihi abinda aka aiko shi da shi Allah al-mursal ne manzo Allah kuma al-mursal ne mu nan gaba ɗayan mu mun zo al-mursalu ilaihim al-qur'ani kuma ya zo al-mursalu bihi ba da a ce arsalna ya zanto babu wannan a cikin annabi ma yana yin wazi wa kam arsalna min nabiyyin bil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un Allah ce fa ahlakna ashadda minhum batashan so mutanen da suka ta manzannin ko suka yi izgili da su fa ahlakna ashadda minhum batashan sai muka halakar da mafiya tsananin su ta fuskar karfi ta fuskar iko da garbin zartaswa wa mada masalul awwalin ai misalai na mutan da ya riga ya shuɗe a cikin alkur'ani a cikin waɗansu surorin da suka riga yi wannan sauka cewa an yi adawa kuma suna da karfi Allah ya halakar da su an yi samudawa suna da karfi kuma yan dangi ne Allah ya halakar da su an yi fir'auna an yi wane ne an yi wane ne ubangiji da labi ya dammara su su gagare to wannan kuma ishara ce zuwa ga cewa duk yadda wani kafiri yake ganin yayi karfi yana amfani da karfin sa wajen cin zali ya kashe wanda ya ga dama ya raba wanda ya ga dama ya kai farmaki kasar da ya ga dama ya keta hurumin iyakokin kasashen da suka ga dama to wannan duk ubangiji ta al'ada musu ta lala mai kamar su ne ba sun gagare shi bane domin a da an yi wadansu wanda suka kai su karfi ba su gagare ubangiji ba ubangiji ya damara su su ma na yanzu kuma ba za su gagare ubangiji ba kaga wato ayoyin suna lallashin mai wa'azi cewa za a yi izgili sannan kuma suna jan kunne game da wanda ya kangare cewa ba zai gagar Allah ba domin da waɗansu kangare ko ba su gagare shi ba tallatin ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهجا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون ubangiji ta'ala yace wala in sa'altahum inda zaka tambaye su su mutan makka ko larabawan da ke zaune a inda ake kira aljaziratul arabiyya inda zaka tambaye su kace man khalaqa samawati wal ard sun wane ne wanda ya halitta sammai guda bakwai da kasai guda bakwai sama guda bakwai wata saman wata kasa guda bakwai wata kasan wata wa ya halitta su ya samar da su yake rike da su la yaqulunna lalle da sun ce da kai khalaqahunna al-aziz al-alim wanda ya halitta su shine al-aziz mabuwayi wanda babu abin da ke gagara sannan kuma al-alim masani abin nufi sahibul izzati wal ilmi ma'abutin izza sannan ma'abutin ilimi izzar da ba ta da karshe ilimin da ba ya da karshe da shi yake sanin komai da kowa da izzar kuma yake cin rinjaye da nasara akan kowa da komai wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nas la ya'lamun allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan shine wanda ya sanya muku kasa ya kimfuta ta ta zanto mahadan kamar kimfuta wa ja'ala lakum fiha subulan kuma ya sanya muku tafarkai da hanyoyi a cikin ta subul jam'i na sabil hanyoyi na hanyoyi na sararin kasa na kan kasa din hanyoyi a cikin tekuna hanyoyi a cikin sararin samaniya wanda ake gane su ta hanyar hanyoyin kimiyya inda ake baiwa jirgi ko rada ta baiwa jirgi darakta idan ya tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza dan ya gane ba tare da ya bata a hanya ba kamar yadda kuma yake amfani da hanyoyi na kimiyya dan gano yadda za a yi wa jiragen ruwa manya-manya wato jagora daga waccan gaba zuwa waccan gaba wanda za su ci adadi na mulamulai masu ɗimbin yawa ba tare da sun bata a hanya ba to kaga akwai hanyoyi da ake bi waɗanda da taimakon iska da ke tura jiragen ruwan suke tafiya to kaga Allah ne zai sanya muku waɗannan hanyoyin shine ja'ala lakum fiha subulan ya sanya muku tafarkai fiha a ban kasa la'allakum tahtadun dan ku sami shiriyuwa zuwa ga maqasidikum ababen da kuke son ku yi fi asfarikum a cikin tafiye-tafiyen ku wannan duk iko ne na ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai sannan wallazi nazzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lafazin as-sama'u anan gurin yana ɗaukar ma'anan girgije domin lafazin asama yana da ma'anoni ko ka fassara shi da ma'anan girgije A tarihin ɗakin kama ka iya kiransa asama'u a larabci kuma yayi sannan kuma ita waccan samar ana kiranta ita ma sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa ta bakwai kowace sunan ta sama idan ka yi jam'in su asamawa amma lafazin asama wato shine duk abin da yake sama da ololuwar kanka to ya zama asama'u kenan shine wani ke cewa wa qad yusamma sama'an kullu murtafi'in wa innamal fadlu haythu shamsu wal qamaru yake cewa duk wani abin da yake da tsawo wanda ya kere ka a larabci a iya suna as-sama to sai dai falalar sunan as-sama ta fi tabbata ne a inda rana take da inda wata yake wannan dai saman ki nazzala min as-sama'i ma'an ubangiji ya saukar da ruwa daga cikin girgije bi qadarin a aune an san adadin abin da zai sauka ganga nawa kwayar digo ta ruwa nawa sannan halittun da za su ci moliya su amfana da shi duk a iyakance yake a wajen ubangiji kar ka ga ruwa ya sauka ka dauka ta ba auna shi ba Allah ya auna kayansa ya san adadin da ya sauka da adadin halittun da za su ci moliya sa lafazin bi kadar kenan bi ma'ana bi miqdar kenan sannan lafazin qadar yana zuwa da ma'anan qaddara abu wato duk inda ka ga ruwa ya sauka Allah ya kaddara saukarsa ne kafin saukan da shi ba haka kawai aka yi dafin ruwa ya sauka ba tare da sanin Allah ba sai da ruwan ya zuba shi ma ya gani ba haka bane ba a'a ya kaddara shi kaga bi kadarin na dauka ma'anar me ruwan na sauka ne ta hanyar me kaddarawa ubangiji ta'ala ya kaddara lokacin sauka da wurin sauka sannan bi kadarin yana dauka ma'anar bi miqdar kowanne ruwa da ya sauka ana saukar da shi ne a aune wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ننزله إلا illa معلوم هو ma'lum kowane irin abu inji Allah taskasa na wurin mu ba ma saukar da shi face da wani aunanne abin sananne a adadin ruwan da zai sauka gangan ruwan da za ta sauka yawansa inda zai gudana inda zai tafi da sauransu duk wannan a aune yake a wajen Allah abinda wannan ke nufi ke zuna wa cikakken mulkin ubangiji don ban zamanin akwai wata hanya ta kimiyya da masana kimiyya za su bi a yanzu wadda za su gano adadin ruwan da ya sauka daga faduwar damana zuwa damana zuwa yau su ce ya kai ganga kaza ya kai lita kaza adadin halittun da suka sauka sun kai kaza adadin wanda kasa ta haɗiye ya kai kaza wanda ya ragowa a kan kasa ba ta riga ta haɗiye ba a cikin kududdubai da fadamu da koguna shi kuma ya kai kaza wanda ya koma shi kuma ya kai kaza ba wani malamin kimiyya da zai wannan bayani amma ubangiji ta Allah duk wannan sananne ne a wajensa wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bi khaznin wa inna lanahnu nubyi wa nahnu al-warithun ubangiji ta Allah daga kidan dige komai a wajensa subhanahu wa ta'ala wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kamata ya ja hankalin mutum ya ji tsoron ubangiji ya bi umarninsa kar ya rutsu da duk abin da ya samu na ilimi ko min fadinsa kada ilimin kimiyyar da mutum ya samu ya rudar da ji ya zanto sababin bijirewa ubangiji da yawa Allah ta waye ba komai bane ba cikin duk abin da Allah bai wa mutane na ilimi in ka hada shi gaba ɗaya bai kai komai ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wato ba a ba su komai na kaso cikin ilimi ba sai dan dangane wallazi nazzala min as-sama'i ma'an biqadar Allah ce fa ansharna bihi baldatan maita sai muka rayar da gari matacce kasa ke kasashiya bihi da shi wannan ruwa da muka saukar kafin da mana ta sauka kasa ta mutu ta ke kace ta bushe idan an yi iska yana ɗaukan yayi da ciyayi ko'ina, yana ɗaukan ma kura ko'ina, amma da ruwa ya sauka a rayar da kasa sai tsiro tsirrai suka fita sai kasance ta rayu bayan mutuwarta sai Allah ce kazalika tukurdun to kamar haka ne kuma za a fito da ku daga cikin kaburbura ranar tashin kiyama yadda kuke ganin rayuwar kasa bayan mutuwarta to haka ku kuma za a samu rayuwar ku bayan mutuwar kar wani inkarin tashin kiyama in ma ya tambayi dalili sai a ce masa mai mai maimaituwar damana a kowace shekara ɗaya ne daga cikin dalilai da ke nuna yiwuwar tashin kiyama والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والذي خلق الأزواج كما أبنجي شيني وندي هلتي الأزواج الأزواج نا أوكر معنى الأصناف هو الأنواع دكا نوعكم هلتا دتجني أبنكتا ubangiji ta ala ne ya halitte su ya samar da su shine al-azwaj nau'ika nau'i daban-daban dan adam nau'i daban-daban dukkan halittu nau'ika ne daban-daban akwai ajnas akwai anwa dukkanin su ubangiji ta ala ya samar da su waɗansu malamai na fassara al-azwaj da cewa ubangiji ce ne ya halitti abubuwa tare da kishiyoyinsu mace da namiji a cikin bil'adama da cikin dabbobi da kwarika da halittu da dama an samu mace da namiji sannan kuma a cikin waɗansu halittun kamar misali sama ga kishiyarta kasa rana ga kuma wata dare ga kuma yini wato duk waɗannan azwaj ne abu da kishiyarsa ko ka ce dukkan nau'ikan halitta ko ka ce Allah ya halitta kowane abu da kishiyarsa wato azzawjiyya sariyatun fi jami'il makhluqat wato samun abu da kishiyarsa wani abu ne a cikin dukkanin halittu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun domin shi lafazin zawj din na nufin abokin halitta zawj ya iya zuwa namiji zawj kuma ya zama mace da haka idan an ce az-zawjan ya zama mace da namiji kenan an gane ko da Allah ce a yahsabu al-insanu an yutruka suda alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn sai fasara shi cewa me az-zawjayn az-zakara wal unsa kaga az-zakara wal unsa ai badal ne na az-zawjayn to az-zawjayn na daukan ma'anar haka sannan na daukan ma'anar nau'i kamar yadda na faɗa a takaice da ubangiji ta ala sai samar da dukkan halitta sawa'un wanda suke akwai mace da namiji a ciki ko kuma wanda zaka ce akwai abu da kishiyarsa a ciki yadda muka bada misali subhanan wanda zai khalaqa al da kullaha ubangiji ne ya halitta dukkanin nau'ika na halitta da kuke ji da gani wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'am kuma ya sanya muku min al-fulki nau'ika na jiragen ruwa wal an'ami da dabbobin gida ma tarkabuna irin abin da kuke hawa dabbobi na gida waɗanda ake yake iyawa a hausu su ne kamar raƙuma ko sa sa ko a hausu ko kuma a saura masa amalanke a hau a ɗora kaya amma da tumaki da awaki waɗanda ba a hawansu da haka da aka ce matar kabun baya nuna jami'ul an'am din ne mimma yukab a'a akwai abin da ake hawa akwai kuma abin da ba a hawansa cikin waɗannan dabbobi na gida wato kaga su ana amfani da su dan cinye tazara da ke kan fako daga gari zuwa gari amma al-fulk nau'ika na jiragen ruwa su kuma ana amfani da su dan cinye tazara daga gaba zuwa gaba da kuma dama duniyar gaba ɗaya in ka kalli ma haka take ko dai fili inda babu ruwa ko kuma inda ruwa yake a ko ina sai da Allah ya maka gata fako inda babu ruwa kana da nau'in abin hawa daban-daban sannan kuma cikin ruwa kuma kana da nau'in abin hawa kuma daban-daban wato wannan kamar yadda ubangiji ta'ala bayyana kenan a farko farkon suratul suratul nahl wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrafun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sikil anfus inna rabbakum la rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdus sabil wa minha ja'ir wa law sha'a la hadakum waɗannan ni'imomi kenan na ubangiji da yake kidaya mana ya halitta sama ya halitta ƙasa ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai sannan kuma ya ba mu dabarar samawa kanmu abin hawa a cikin ruwa bayan ya samar mana shi da bayan ya samar mana shi da kansa abin hawa akan fako su ne waɗannan dabbobi da ake hawa ko a ɗaura musu amalan kisa ja ko abin da yake a madadin ko ko yake taya su dan ba a kawo abin da zai zama a madadin har abada duk irin ci gaban da aka samu ta hanyar kayan sufuri har yanzu ba dina hawa jaki ba ba dina hawa alfadari ba ba dina hawa doki ba ba dina hawa rakumi ba ba dina ɗaurawa sa amalanke keke ya ja ba sai duk abin da ya zo daga baya taimakawa wannan yayi amma wannan din shine asali wancan kuma ya zo mai reki shine asalin abin da Allah ya sa wanda ya dace da kowane zamani zamanin da da babu ci gaban kimiyya akwai a yanzu kimiyya ta ci gaba kuma har yanzu akwai babu yanda za a kace amfanin sa ya kare sai dai ka ce to ababen hawa da muke hawa na motoci da babura da jirage manya-manya da jirgin ruwa mai inji da ai na kwale-kwale ne wanda ake amfani da hannu su kuma yi na alkur'ani ya da su ko saka ba alkur'ani ya da su bai faɗe su da sunayensu ba amma ya yi isara ta hanyar lafazi da yake wal khaila wal bighala wal zina kaga al dawaki al bighal alhamir dakai litarkabuha wa zina cikin su kuna hawan su kuma ku yi ado da su ku yi kwalliya da su sai Allah ce wa yakhluqu kuma la ta'lamun zai halitta abinda ba ku sani ba nan gaba sai malamai suka ce ishara ce zuwa ga halittar dukkan wani abin hawa da za a samu har duniya da tashi domin ko da dan adam shi yayi amfani da basira ya gane to waye ba shi basira ubangiji sannan shi dan adam lokacin da ya zo duniya ai hannunsa yamci a tsirara ya zo ko riga ba da ita domin rigar da aka sa masa a cikin mahaifa bayan ya fito duniya amfanin ta ya kare gozo ma za ta yage ta jefar ba ya da komai a sai duk abin da ya dauka ya sarrafa a duniyar ya same to wa ya zuba cikin kafin dan adam din ya zo Allah sannan da ya da aka fitar da shi daga cikin mahaifiya bai san komai ba sannan sai aka ba shi ilimin wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an lokacin da kuka zo duniya ba san komai ba wa ja'ala lakum as wal absar wal afida sai ya sanya muku ji da gani ya sanya muku zukata da kuke haddace ku kiyaye al'amura da su a ce anan da halittar jirgi na ruwa ko na sama ko jirgin ƙasa ko mota da sauran kayayyakin sufuri da dukkan wani abin da dan adam zai samu da menene gaba ɗayansu halitta ne na ubangiji sai dai bambancin su da halittar alfadari da doki da raƙumi da jaki da sa bambanci ɗaya ne ne, alfadari da doki da jaki da sa khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala mubasharatan bila wasita khalaqahu Allah mubasharatan bila wasita Allah ya halitte su kai tsaye ba tare da sila ba amma da jirgin sama da na ƙasa, da na ruwa da sauran na'urori da ake sarrafa khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala bi wasitatil insan Allah ya halitta su ta hanyar wasita din dan adam shi dan adam din energy din da kwakwalwar da ya amfani da su nashi ne fil asli ko Allah ne ya bashi Allah ne ya bashi to a ce kenan duk abin da aka yi amfani da shi don samar da abin ya zama mallakar ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka ma cikin halitta da haka kenan zai fi cikin faɗin wa yakhluqu ma Allah na halittar irin zai halitta irin abin da ko nan gaba ma ba ku san su ba nan gaba za su faru mu yanzu mun san waɗansu amma wani abin da za a samo nan gaba ta hanyar kimiyya shekara ashirin masu zuwa ba mu san shi wanda suke zamanin kuma su za su gan ina fata an fahimta wato amfanin wannan bayanin ne kada dan adam ya dauka cewa zai samu wani kaso na ilimi rabo na sani wanda zai zanto ya wadata ga barin Allah ta yadda shi zai iya rayuwa shi da kansa ba tare da ubangiji ya sa masa hannu ba dan ga dan adam yayi wannan kawai kan garewa ce da girman kai da butunci irin da dan adam amma bai isa komai ba ko bai san komai ba kuma shi ba kowa bane in ba abinda ya da komai sai abinda ubangiji subhanahu wataala yayi mita ko ya bashi ubangiji ce wanda zai khalaqal azwaj kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'am ya sanya muku jiragen ruwa ya sanya muku al-an'am dabbobin gida a cikin su ya sanya muku mai matar kabuna irin abin da kuke hawa litastawu ala zuhurihi dan ku daidaita akan gadan bayansa shi abin da kuka hau din sawa'un jaki ne doki ne alfadari ne raƙumi ne sa ne dukkan wani abin hawa da za ku hau litastawu ala zuhuri Allah ya halitta shi dama dan ku hau ku dare akan gadan bayansa sun ne ni'mat rabbi sannan kuma ku tuna ni'imar ubangiji da ya ba ku ikon sarrafa waɗannan dabbobin inda za a yi yar gwada kwanji tsakaninka da sanka san ya fi ka karfi tsakaninka da dokin da kake hawa ya fi ka karfi tsakaninka da raƙumi da kake sarrafawa ya fi ka karfi ce ni'imar ubangiji ce da ya hore maka shi kake sarrafa shi da ya ba karfi da yawa sai kwace masa hankali kai kuma da ya hana ka karfi da yawa sai ya baka hankali dan kai amfani da hankalin naka wajen sarrafa shi tadkuru ni'mat rabbikum dan ku tuna ni'imomin ubangijin ku idan sawaitum alaihi in kun daidaita a kansa shi abin hawa alaihi da kuma litattawu ala zuhurihi duk wannan zamiri da ke koma zuwa ga zuwa ga ma ma da alakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna litattawu ala zuhurihi ay ala ma tarkabuna din ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليها أي إذا استويتم على ما تركبون abin da kuke hawa din wato za ku tuna neman ubangiji yayin da kuka daidaita a kansa Wata kulu kuna masu cewa subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abin hawa wato kedan horewar ubangiji sai ba ikon ka bane ba ta hanyar da na buga mana misali da kuma wadansu hanyoyin da kowa zai iya ganowa da basira da Allah ya ba shi dan waɗannan dabbobi sun fi mu karfi amma ubangiji ta Allah ya ba mu hankalin da za mu sarrafa su mu sanya masa da baibayi mu sanya masa sarnaki sa a sanya masa asirka a ba yaro dan karami ya rika zanci, a daura masa amalanke a daura masa galma a daura kaya raƙumi a kwantar da shi a yi masa laftun kanwa a daura dai tanki akai ya tashi kamar yadda jirgi ke tashi ya kai inda ake son ya kai ai ka san tafsir ne na ubangiji horewa ce tsantsa ta ubangiji amma ba ikon ka bane kai dan adam amma ba mai hankali da basirar da zai tunano haka sai wanda Allah bai wa imani wa taqulu ku rika cewa subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana haza wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin bu mu kasance masu iko a kansa ba in ba dan horewa ubangiji ba ba mu da ikon sarrafa raƙumi mu kadai ko ta ballantana garfe shanu da yawa ka samu makiyayi guda ɗaya na kora su inda ya ga dama wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu din ila rabbina zuwa ga ubangijin mu lamun qalibuna masu komawa ne ga ubangiji malamai suka ce hikimar kawo wannan anan cikin ababu hikimomin da za a iya kalatowa lokacin da ka hau abin hawa daga gari zuwa gari akwai yiwuwar ya faɗi da kai ka mutu kaga dai makomar ka zuwa ga ubangiji lokacin da ka hau jirgin ruwa daga gaba zuwa gaba akwai yiwuwar ya kife da mutum bai kai labari ba to lokacin da duk hawan wannan sai ka rika sanar yiwuwar hakan ka rika sanar komawa zuwa ga ubangiji dan ka rinka jaddada imani da ranar tashin kiyama ka rinka kokarin jaddada tuba ka rinka kokarin sabunta istighfari loto bayan loto wannan shine hikima kana godiyar ni'ima sannan ni'imar bata rikitar da kai ba kana tana da lahira thumma tadhkuru ni'mata rabbikum إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر na hada. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أبا بينه لكي تكن نقول نفرقو واتو ذكر النعمة التذكر لنعم الله تعالى تذكر النعمة من أبنجي تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه sannan na biyu tasbihi ga ubangiji dan tabbatar masa da cewa yana da kama yana da kamala da babu tawaya a ciki subhanallazi sakhkhara lana hada sannan abu na uku tunawa da cewa duk abin da ka ka samu rorewar ubangiji ne ba da ka bane dan ka ce allazi sakkara lana hala. ka ƙara itirafi da gajiyawar ka kace wa ma kunna lahu muqrinin ba da iko akan wannan sannan kuma kana kokarin tuna ka ni'imar ka ta duniya ba ta mantar da kai lahira ba wa inna ila rabbina lamunqalibun wato lalle mu masu komawa ne wato zuwa ga ubangiji anan malam yace da na ma'ana masu komawa wa taquluna bi alsanatikum zalika dam'an bainal qalbi wal lisan a cikin zuciya kuna sanar da ni'ima da baki kuma kuna faɗin wannan maganar dan ku hada tana ubangiji tsakanin zuciya da harshe fa hadha khasun bid dabbati yace wannan fa idan mutum dabba zai haune zai faɗi wannan amma safina amma jirgin ruwa fa yaqulu fiha abinda zai faɗa a jirgin ruwa bismillahi majriha wa mursaha zai ce bismillah majriha wa murtaha ko mujraha wa murtaha wa yu'ayyiduhu abinda zai karfafa maka wannan abin da na fahimta in ji malam wa ma kunna lahu muqrinin da Allah ce wa ma kunna lahu muqrinin yace fa innal imtina'a yiwar tumbe wa ta'asi da kangarewa wa tawaffus da wato fada wannan zai yi ne laula tasirullah in ba dan horewar ubangiji ba wa izlalihi wa izlaluhu da kuma da kuma yadda ta wata sa ya kaskantar da ita ga dan adam Inda ma ya ta'atta fi dawab wannan zai zo ne zai yi ne a samu hakan game da dabbobi wa amma sufun amma jiragen ruwa fa hiya min amali bin adam wannan aikin dan adam ne fa laysa al-imtina'u bi quwwatiha jirgin ruwa baya yin kangarewa shi da kansa kamtina dawab irin yadda dabbobi za su kiyar da sarrafa su qultu malan yati wa yalhaqu bis sufni as-sayyarat zai shiga cikin jerin gwanan jiragen ruwa a sayyarat motoci wal qitarat da jiragen kasa wa ta'irat da jiragen sama wa sa'il murakkabat da sauran dangin ababen hawa al hadidiyya na karfi li jami'in bainaha wa bain sufun dan dukkanin su akwai dangantaka tsakanin su da jirgin ruwa a nan gurin abinda malam yake so ya ce wannan fadin subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun mutum zai karanta shi ne yayin da zai hawo dabba ba yayin da zai hau jirgin ruwa ba hujjarsa a nan gurin yace da Allah yin sauke cewa ma kunna lahu muqrinin yana mai hikaito abin da dan adam ke cewa ya ubangiji kai ka hore mana wannan ba mu da iko a kansa yace dabba ce dan adam ba ya da iko a kanta dan da yayi wata kangare ba dan horewar ubangiji ba amma jirgin ruwa ba ya da tumbe da rikici da gardama da tutsu irin na dabba da haka shi a fahimtarsa za a faɗi wannan zikirin ne wajen hawan mai dabbobi in za ka hau jaki za ka hau doki za ka hau alfadari da dukkan wata dabba amma idan za ka hau jirgin ruwa to za ka ce bismillahi majari hawa mursaha sannan kuma da motoci da jiragen ƙasa da jiragen sama da sauran dangin ababen hawa su ma dai bismillahi mujran hawa mursaha dan saboda sun fi dangantaka da jirgin ruwa sama da dangantaka su da mai da dabbobi domin jirgin ruwa dan adam ne yayi to kuma dan adam ne Allah ya ba shi basira da ya kera waɗannan al'amura abinda malai yake so yake kun gane to amma a hakikanin gaskiya da hawa jirgin ruwan da hawa dabba da hawa mota dukkan wannan abin shi za ka karanta saboda me ubangiji ta'ala ya ambaci cikin aya daya wallazi khalaqal al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun ma tarkabun din nan shin min al'anami kadai ko ko min al-fulki ko min al-fulki wal anami min al-fulki wal anam tunda tare aka faɗi su litasawu ala zuhurihi dan ka daidaita akan gadan bayansa dan yaso dabba ce tana da gadan baya mashin na da gadan baya Ke shi kuma sojin su shi ma shi ne gadan bayan thumma tadhkuruna ni'mat rabbikum sannan yadda raqumi da doki da alfadar yake ni'ima shin da keke da mashin da mota da jirgin sama su ba nema bane sun mutum kuru ne imar rabbikum idza tawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hada kin wato kenan dabbobi su ne kadai zai yi a ce Allah ya hore mota ko ba Allah ya hore ba jirgin sama da jirgin ruwa da jirgin kasa duk su ma menene horewar ubangiji ne tunda shi ya ba da kwakwalwar da dan adam yayi wannan kamar dai da muka itara zuwa ga wayar khaluqu ma la ta'lamuna bayan ya ce wal an'ama khalaqaha lakum sai kuma yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna da haka hakikanin gaskiya babu wata hujja a zahiri da za ka rarrabe wannan zikiri ka bambanta tsakanin mota da daki da alfadari da jirgin sama da jirgin ruwa da jirgin kasa kowanne idan ka tashi hawa kamar da hadisin manzo Allah ya shirye da kai za ka yi bismillah bismillah bayan ka hau kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda uku kenan sannan sai ka ce subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun haka zaka faɗa lokacin da zaka hau kenka lokacin da zaka hau mashin lokacin da zaka shiga mota taka ko ta haya da ka kasuwa to idan ka hau sai ka faɗa fata in in ka hau sai ka faɗa gidan murtala ko gadon kai duk inda zaka dai in dai ka hau sai ka karanta wannan in kana da karka saka ci da shi akwai alkhairi cikin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa balagul mubin da haka ya ƴan uwa ta fuskar wannan zikiri na hawa abin hawa ba bambanci tsakanin jirgin sama da jirgin kasa da jirgin ruwa amma faɗin bismillah mujri hawa murtaha wannan Allah na labarta mana abinda annabi Nuhu ya faɗa ne To mu kuma sai mu ji ya manzo Allah shi kuma ya faɗa tunda Allah ya ce likullin ja'alna minkum sir'atan wa min haja idan an yi tarayya tsakanin abinda nuhu da annabi da abinda manzo Allah ya faɗa da shi idan an sha bamban annabi nuhu ya faɗo wani abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wani abu to sai mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan raina wa annabi nuhu ba a'a sai dan saboda mu din yanzu mun zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi kan Allah ne yake ba mu labari wa qalar kabu fiha bismillah annabi nuhu sai ji da mutanen mutanansa irkabu fiha ku shiga jirgin ruwan kuna masu cewa bismillah majraiha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim ina fata an fahimta wato ka ga dai da awar sunna yadda take muna fatan kan malam Allah ji kanshi da gafara Allah ya haddar gabarin sa to amma baya nuna cewa dan malamin ka ya faɗa wani abu wanda yake akwai ƙwarin hujja da sunni daga bakin manzon Allah wanda ta saba maganar malamin ka kuma kace dole sai ka bi babu wannan manzon Allah ne kadai ake bi bi kulli halin amma duk wanda ba manzon Allah ba sayyidina yana Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum wa an sa'ir sahabati ajma'in duk da irin falala da darajar daukakar da suke da ita ubangiji ta ala bai turo su badan dan abin su cikin abinda suka yi idan an samu abinda manzon Allah yayi ya saba nasu to an abinda manzon Allah ne ba nasu ba ina fata an fahimta idan an yi sabani tsakanin Abubakar da Umar baka ta mun qalibuna lalle mu zuwa ga ubangiji muna masu komawa ne zuwa gare shi bala yace wa qala ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki akwai ibn al-arabi bil ma'rifa wannan malami ne na sunna ɗaya daga cikin gagga mazhabar malikiya karni na uku zuwa na hudu bayan hijira yana da littafi a kamul qur'an ko karni na hudu zuwa na biyar na manta amma dai a wannan tsakankani yake yana da littafi a ahkamul qur'an na tafsiri yana da littafi al-khabar sharhi na muwatta imam malik ibn anas inda ya ƙara tashi to yana daga cikin mafi fita sharhin da aka wa littafin muwatta na imam malik ibn arabi ya faɗa yace me wa ma yanbaghi da abdin an yada qawla haza bai dace ba ga bawa ki faɗin wannan magana da Allah ya kai to mana yayin da zai hawa abin hawa wa laysa biwajibin zikruhu bil lisan yace amma ba tilar bane faɗin hakan da harshe wa innamal wajibu itiqaduhu bil qalb abinda yake wajibi kudurce hakan a zuci amma annahu yustahabbu lahu zikruhu bil lisan amma dai kuma wato mustahabbi ne ambatansa da harshe ya yaqulu mata rakiba wa khususan fi safari zai faɗa duk lokacin da ya hau abin hawa musamman a halin tafiya idza tazakkara idan har ya tana bai manta ba subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma anta as-sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wal mal اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب هكذا والحور بعد الكور wa su'il manzar fil ahli wal mal haka alqadi Abu Bakar bin ya kawo amma ya gaggarwa ya tsakanin lafazan da sun tabbata daga bakin manzon Allah da waɗanda ba su tabbata ba an bayyana ku yani bil haur abin da yake nufi da al haur ba'd a nan gurin shine tatattutu amr rajuli rikice lamarin mutum ba'd istima'ihi bayan ya riga ya tattaru al'amarin ka ya tattaru kuma ya zo wargaje to mutum na neman tsari kada al'amarin ya wargaje bayan ya riga ya ruri guda wannan ina ba ku shawarar kowane ɗaya dama ya kamata a ce a cikin yan uwa ya mallaki littafin hismul muslim waɗannan addu'o'i gaba ɗaya ya kawo na tafiya na zama na hawa abin hawa na shiga gida na fita daga gida ko alhamdulillah an fassara shi da harshen turanci kuma dan uwan mu Dr. Bashir wanda yana cikin malaman masu karantarwa a nan masallacin ya fassara shi cikin harshen Hausa saboda kaga dai an riga an yanke wa dan adam kowane irin uzuri na irin addu'o'i da ya kamata ya lizinta da zikiri da ya kamata ya lizinta cikin zikirai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai lamma su ilu an halkar samawati wal ard yayin da aka tambaye su dangane da halittar sama da ƙasa fa tarafu bi anna Allah huwa allazi khalaqaha suka yi itirafi suka yadda cewa Allah ne ya halitta sama da kasa thumma naqadu itirafahum sannan suka warware lamarin su to ga abin da suka wanda ke nuna warware lamarin su وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشر في الحية وهو في الخصام غير مبين وبلغت وجعلوا له من عباده جزءا جعلوا سوكا فرمكة سنسا يا وأبنجي جزءا wani yanki min ibadihi cikin bayansa sun sanya masa shi a matsayin da sun dingina masa shi a matsayin da ya za a sauki wani abu da yake mallakar ka ne kuma sai a ce wani sati ne na jikinka ko a ce ɗanka ne ma'ana ko bawa ka je a kasuwar bayi ka sayo bawa ka kawo shi aka ce ɗanka za ka ji ba a yi maka daidai ba to ina ga halitta cikin halittar ka kuma a ce wai ɗane cikin 'ya'yanka kaga wannan sun mona lawa ubangiji ta alala da bi ubangiji ta alala da bi shine wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a kayfa qalu al mala'ikatu banatullah yayin da suka ce mala'iku ya'ya ne na Allah li'an al walada juz'ul walidi ai idan ka ce haka aiki da wani sashi ne na uba wal mala'ikatu min ibadillahi ta'ala mala'iku ko halittar Allah ne ai istamarru ba'da al israfi bi salifiyati Allah ala al aqidati al batila bayan sun yadda Allah ne mai halittar sama da kasa amma tare da haka sun ci gaba da kudurce mummunar aqida shine ta jingina wa Allah da a ce kenan imanin su da cewa Allah ne kadai ne kashewa da rayawa Allah ne kadai ya halitta sammai da kasai bai mayar da su musulmai ba tunda a cikin zuciyarsu sun jingina ma Allah da wanda jingina masa da kuma jingina masa tawaya ne subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ce innal insana lakafurun mubin lalle shi dan adam lakafurun mai yawan kafircewa ne mubin mai kuma bayyana kafircin nasa a fili a zahiri domin rashin ladabin ne da kafircin ya saba har dan adam zai jingina ma Allah da ko mace am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqum bil banin yanzu ku da kuka ce wai shi yana da ƴaƴa mata su ne mala'iku ko kuma a aƙidar ku ba kwa san mace kuna ganin tawaya ne bil adama ya haifi mace ba namiji ba kuna ganin wannan tawaya ne amitta sabal ma ya kulku banatin shin kuna nufin ubangiji ya riki banatin ƴaƴa mata min ma ya kulku cikin abin da ya halitta wa asfaqum bil banin ko kuma yake bance ku bil da ƴaƴa maza wato wannan alama ce ta tambaya wadda ke kunshe da yi musu inkarin wannan akida abin nufi tun da aqidar ku ya mace a wurin ka kai balaraban jahiliya aibi ne da namiji shi ne kamala to ta yaya abin da ka ɗauka a aqidar ka aibi ne sai ka dingina ma ubangijin ka shi kai kuma ka keɓanci kanka da abin da kake jin kuma kamala ne yanzu ko kan ubangiji ma'ana ka dauka kai din kana da kamala ubangiji ko mai tawaya ayar tana nuna wautar su dangane da wannan akida ma'ana inda sun yi lissafi na daidai ba ma za su yi wannan akidar ba ko da ba wahayi inda suna jin girmama Allah a cikin zuciyarsu dai dace ba ma za su kudurce wannan akida ba tunda dai a jahiliya su ya mace aibi to dan me za su jingina wa Allah aibi suna cikin sani da namiji kamala ne ma'ana sun sun kwanta sun fi son su samu kamala kuma sun fi son ubangiji ya samu tawaya ke shine am ittakhadha ya yakhluqu banatin shin ubangiji ya rike yaya mata ne cikin abin da ya halitta ya ware waɗansu ya ce ko na yi yaya da ku wa asfakun bil ko kuma yake bance ku da yaya maza wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman idan aka yi wa ɗayansu su bushara da albishir bima daraba lirrahman masalan da irin abin da ya siffanta ubangijin rahama da shi me ya siffanta ubangijin rahama da shi shine da jingina masa kiyamati ɗaya daga cikin su inda shi za a yi masa bisharar cewa an haifan masa kiyamati Zalla wajhuhu muswaddan fuskarsa za ta yi ne muswaddan baki kirin wa huwa kadhim yana cikin bakin ciki da damuwa saboda me saboda kawai an haifa masa kiyamati lafazin zalla yana daga cikin akawati kana wanda suke fi'ilan nan guda takwas wanda suke shiga mubtada wal khabar siwa da rufa'a siwa khabar din me nasaba shine kana da fara da asbaha da adha da amsa da zalla da fata kaga zalla abin da yake nuna wa yini ana yin abu an fara tun kafin rana ta bar tsakiya ko tun kafin ta kai tsakiya har ta kai ta karkata ana yin sa shine zalla amma akan yi amfani da lafazin wato ana nufin dadewa akan abu ba wai sai a wannan da ke cikin yini kadai ba zalla wajhuhu sai ɗayan sai dau fuskar ɗaya ta dauki lokaci mai tsawo muswaddan amurtike baki kirin wa huwa kazim ko yini ɗaya ko sama da yini an gane ku ubangiji ce aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin anan wurin man yunashsha'u wanda ake tarbiyyanta fil hilya a cikin kwalliya wa ake tarbiyyanta cikin kwalliya cikin ado mace sun tana dan karama za ga ana mata lalle tun ba ta iya zama sosai ba a sa mata ɗan kwali a sa mata sarka a sa mata awarwaro a sa mata jagira a wadda su da fuskar da hoda yunashau fil hilyati take shin yanzu wadda ake tarbiyyantar ta a cikin kwalliya wa huwa fil hisabi ghairu mubin kuma alhalin a wajen dayayya ghairu mubin ba ta iya bayyana abin da take so irin yadda namiji ke bayyanawa yanzu wanda yake da wannan siffar shi za a jingina ma Allah a ce ɗansa ne ina jin ba ku fahimta ba abinda ayar take nuna wa ne. mace tana da waɗansu sufofi na kasawa guda biyu wanda namiji baya da su sifa ta farko ita mace dole sai da kwalliya sai da ado yanzu daga cikin muna akwai wanda kansa ba hula idan mace kuma ta tashi bayan kanta ba dan kwali ya kasance kuma kunnanta babu babu mai dan kunne hannunta babu auroro wuyanta babu sarka ta lefo ta wando dukkanta sai ta yi buni amma da ta makala dan kunne ta sanya sarka ta sanya dan kwali ta yi kaza ta kuma yi murmushi sai shi kuma namiji yawanci in ya daure fuska ne ya fi mai kwardini amma ita kuma sai ta saki fuska sanda za ta yi kwaljini to kaga anan tana da bangarori na nakasu dan abinda suke cewa ne duk wanda baya zama kamili da kansa sai ya makala wani abu a jikinsa to yana da tawaya bangare na biyu kuma idan ana jayayya ba ta iya kayar da ta namiji inda za a ce in ce a ce in ce ba ta iya kayar da ta namiji namiji ya fi ta juriyar jayayya ya fi ta iya musu ya fi ta iya lankwasa maganar da zai ci nasara a kanta ita dai tana da waɗansu makamai na daban ta yi kwarkwasa ta yi yanga ta sa ya rikici dabarunsa su kwace masa wannan daban amma in ya tsaya wannan fatsa wannan tarko da ta baza bai kama shi ba to ba yadda za a kayar da ta kayar da shi a zance ya fi ta iya zance shi yasa kake gani waɗanda suke da surutu sai ka samu mutum ɗaya ya ya je ya yawa watan surutu ta dauka ita kadai ce a duniya yake so ya je yawa watan surutu ta dauka haka ne ya yi wa watan ya yi wa watan wace ta rinka ita kadai ce wani wanda ya kware yana da mata hudu duk wanda ya je dakin sai ta dauka ita kadai ce a duniya abu da zafi tana wa sauran munzurai ita ba da ya je dakin ta abin da ya faɗa mata ya fi naki amma ba ta sani ba to na namiji yana da wannan basira to kuma a nan da aka faɗa haka ya ƴan uwa ku gane ana kallon abin da ya fi rinjaye ba ana kallon ɗaiɗaiku masu faruwa a iya samun wata mace guda ɗaya sai ka tara maza ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wanda duk za su iya kada su a zance ga wannan ba ba su da yawa amma kafin a samu wannan sai an samu namiji guda ɗaya da zai jayi mata goma namiji goma da zai rinjayi kowane ɗaya jayi mata goma kafin a samu mace ɗaya da za su namiji biyu kai ko da namiji ɗaya samuwar ɗaya baya nuna mai ya karya ka'ida amma samuwar abu guda ɗaya baya kawo tikas la ya kadahu fil qa'idati al amma dan al qa'ida amma tana ginuwa ne akan me akan al ghalibul am abinda shi yafi faruwa banda wani guda ɗaya da zai faru a tarihi kaga waɗanda suke son su kafa hujja kan yiwuwar shugabancin mace suka ce ai matan da ake kira bilqis ta yi mulki ta ci nasara ga shan alqur'ani kuma ya kai so ta an nuna hankalinta wannan na nuna ya mace za ta iya mulki ta ce a'a da alqur'ani ya kawo labarin mace ɗaya da ta ci nasara wajen mulki kafin ta sai da ya kawo maza nawa ya kawo su da yawa waɗanda suka ci nasara wajen jagoranci da mulki da shugabanci kafin a kawo mace ɗaya to faruwar ɗaya cikin dubu abin da yake nuna yiwuwar a samu amma da wahala amma baya nuna lalle kowace mace aka sa kuma za ta iya yi amma samuwar ɗari tara da tasa'in da tara a cikin dubu yiwuwar cewa ka iya ɗaukan adadi da dama su nasara ila ka samu ɗaya bari gurbi ya karye ina ta mun fahimta wato wannan ka'ida ce ta ilimi da ya kamata mu fahimta to kaga ana ganin kasata ta fuskar cewa me um, ba ta da surutu irin ɗa namiji to waɗannan su ne sufofi guda biyu da daga cikin sufofin da ɗa namiji ya tsara mace su rashin ƙarfin hali wajen magana idan ana jayayya sannan kuma da nakasa da take da ita dai ita kamilatun bi malabisiha la bi nafsiha ita tufafi ne suke sa ta samu kamala Da namiji kuma ba tufafi ne suka samu masa kamala ba ina fata an fahimta to shine ubangiji ta ala ke nuna cewa yanzu wanda yake cikin irin wannan hali sai a jingina ma Allah sai a ce shine sa abin nufi ko a aqidar ku kuna kafa hujja da waɗannan ababan guda biyu wajen katawar mace kuma tare da haka sai ku cewa Allah kuma yana da ƴa mace idan kun yi haka kun yi ladabi ga Allah ko kun muna ladabi ma'ana sun muna ladabi ga Allah a abin da suka yi kenan abin da aya take sun ce kenan dan haka dai idan za ka yi lirabi ka iya cewa aw man yunatta'u fil hilyati wa huwa fil khisami dir mubin ja'altumuhu ibna lillah ana kaddara wannan yanzu wanda ake tarbiyyantarsa cikin kwalliya da ado sannan kuma a wajen musu ba ya da gwaninta shi za ku sanya wa ɗa ga Allah ma'ana kun yi haka da kuka yi hakan ya yi daidai ma'ana bai daidai ba wajen alul mala'ikatan lazina ta karanta wannan وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادة ويسألون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا wato sun mayar da mala'iku waɗanda suke bayi ne na ubangijin rahama sun mayar da su inasan mata abinda ake nufi da ja'alu ana iya ta su kafaran maka suna da aƙida ta cewa mala'iku mata ne sannan kuma bayan mata ya'ya ne ga ubangiji sai Allah ce a shahidu khalqahum shin sun halarci lokacin halittar su ne har suka gane cewa mata ne suna da aka halitte su ba sa na Ka ganin wani istifam ne inkari ai ba sa na aka halitte su ta yaya aka yi suka gane mata ne su ta shahadatu ku lalle za a rubuta wannan shaida a ta su ma'ana za a sa mala'ikun su rubuta dan ai musu hisabi akan haka su kafara wa yus'alun kuma za a tambaye su akan wannan abu ranar tashin kiyama wannan don razanarsuwa ne da firgitarsuwa kan cewa abin nan da suka kudurce da zukatansu suka furta da bakinsu na cewa mala'iku mata ne to wannan ƙarya ce sannan jingina cewa kuma ƴaƴa ne na Allah kuma wannan ma kuma ƙarya ce wadda ta fi ma watan ƙarya ta farko girma sannan kuma wannan ke nuna su din gaba daya mutanakizun wato suna turka da walwala cikin lamurran su ku gane ina ta maimaitawa domin su a aqidar su matakasawa ce da kuma suna kafa hujja da kasa wata cikin abin da Allah ya yi so mana cewa na farko ita tufafin take mata kamala ba kanta ba har ɗaya daga cikin su ke cewa wa mal halyu illa zinatun min naqisatin wato kwalliya ba komai bane wato awarwaro da sarka da yan kunne ba komai bane face kayan kwalliya ne na wadda take da tawaya yutammimu min husnin idzal husnu qassara yakan kike gibin da ake da shi na kyawu idan kyawu ya kasa to sai a cike da dan kwali da dan kunne da sarka da awarwaro sai su cike gibin kyau inda kyau ya kasa inda aka samu gibi wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran ka husnuka lam yahtaj ila an yuzawwara sai amma idan kyau ya zama cikakke kamuli kamar kanka wato yana magana da wani namiji kenan kamar kanka lam yahtaj ila an yuzawwara baya bukatar sai an yi masa kwaskwarima yana nufin sa sarka din da sa awarwaro duk kwaskwarima ne dan dai a cike ne inda kyau ya kasa kaiwa amma in kyau ya kai kyau ba sai an sa wannan ba to kaga wannan aqida su nafa. to yaya wannan abin da suka yi aqida da shi kuma su zo su jingina ma Allah kaga na nuna tanakuzun su cewa a abincin da kuka faɗa kun yi tanakuzun kenan sannan kuma kun nuna ladabi tsakaninku da ubangiji amma abin da yake tabbatarwa da dan adam falala ya yi uwa shine kasancewar sa mummuni sannan kasancewar sa mai aiki na gari sawa'un kana zakaran aw unsa Allah ya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum manzo Allah kuma yace mutane iri biyu ne ko dai bawa ya zanto karimi wato mai karamci sannan mai saukin lamari mummuni taqi mu'minin taqiyun karimun ala Allah mumini mai jin tsoron Allah karimin Allah wanda yake da daraja kenan a wajen Allah sawa mace ne ko namiji ko kuma ya zanto fajirun shaqiyyun hayyun ala Allah fajiri marasin arziki sannan walakantacce a wajen ubangiji kaga kenan in namiji ya zama haka yana da daraja a wurin Allah in kuma ya zama kishiyar haka to kuma yana da me baya da daraja a wajen ubangiji sawa'un kana zakaran am unsa amma idan an ce ga namiji mummuni ga mace mummuna to a wannan lokacin wato um, akan kalli kasancewarsa namiji sai a bashi fifikon da aya ta bashi wani rijali na daraja da kuma arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim amma mace mummuna ga wannan namiji kafiri kaga ba za ka hada su ba yanzu tsakanin fir'auna da matarsa aka yawa ya boni yanzu rujula kasancewarsa namiji sai ya tsere da shi a gaba Allah ranar tashin kiyama wannan dai shine da abin da zan take da shi sai mu dakata nan abin da muka faɗa zama dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya sai mana in galibi ba su da munasaba da abin da aka faɗa a cikin karatu da haka zan yi su takaitattu wannan ya tambaya dangane da hadisin as-safaru qita'atun min al-azab hadisi ne sahihi manzo Allah ce tafiya wani yanki ne na azaba kun san azaba iri uku ce akwai azaba ta duniya akwai azaba kuma ta barzaho akwai azaba kuma ta lahira azabar duniya ce duk wata wahala da mutum zai sha ruwa ya dake ka ko ka fadi kai hadari ko wani abu makamancin haka da azaba ce cuta ta jikin mutum haka azaba haka kewa da za ka same ka a cikin halin tafiya nauyi ne na azaba kadai ki ka ji kai kadai kana su da iyalinka shi kansa nau'i ne na azaba shi yasa manzo Allah yake cewa matafi idan ya biya bukata sai ya kokarin komawa gida wajen iyalansa to shi abin da yake tambaya a nan gurin to kenan tafiya tana iya zama kafara kenan tunda azaba ce ya ba lalle bane kowace azaba take zama kafara idan mutum ya yi tafiya don neman halal wannan ne a zuciyarsa ya rufa rawa kansa asiri ya sauke nauyi na iyalinsa wannan manzo Allah ya ce dama fa fi sabilillah ya nuna cikin hadisi karara fa huwa fi sabilillah idan mutum ya tafi dan ya samu dukiya ya zo ya hidimtawa addinin musulunci shi ma nuna fa huwa fi sabilillah idan mutum ya tafi dan ya samu wani abu da zai zo ya ciyar da maraya ko armala wata mace da mijinta ya mutu kuma ba ta da mai daukar nauyinta kuma zai yi hakan don Allah shi ma fa fi sabilillah to kaga duk wahalar da zai sha a cikin irin waɗannan tafiye tafiye waɗanda suke ya gwa masu da kyawawan niyoyi to wannan wato ainihin zai zama kafara ana sanin ya zama kafara na abin da suke amma ba dukkan tafiya ba wannan yana cewa a cikin satin da ya wuce ya yi hatsari sai kuma bige wata yarinya a sanadiyar haka yari ya gara su kuma ya yi haka ne bisa da kuskure ba da niyya ba to iyayenta sun ce sun yafi to yanzu kenan ya rage masa zai kafara to kuma amma gashi muna cikin watan rajab kafin ya yi wata biyu yanzu ramadana ya shigo ya zai kenan a nan kana da zabi biyu ko ka bari sai bayan ramadan ka fara kafarar da zakai yi ko kuma ka fara a yanzu din da zaran an ce an ga watan ramadan yau gobe za tashi da azumi to kaga dole ka tashi gobe da niyyar azumin watan ramadan har a kai da an ce an ga watan sallah gobe sallah to kuma ranar sallah dama za ka ci abincin ka yi sallah wace gari kai tsaye sai ka dora ka ƙara adadin kwanakin da suka rage maka in za ka iya haka kai ya yi. idan ramadan ya zo ba za ka ci kafara ba za ka ci gaba da kafara ba domin as-sawmu wajibun mudayyad wato wani wajibi ne wanda yake kuntatacce ba ka yi hada ibada guda biyu a yini ɗaya. azumi biyu a yini daya dole ɗaya za ka to da ramadan ya zo kuma shi ba a jinkirta shi dole shi za ka yi kenan ramadan din da kai ba a kirga shi a matsayin kasha don haka wannan zai karya maka jerin ka na kafara bai karya maka ba shan ka na ranar sallah shi ma baya karya maka jerin ka na kafara domin ko da bayan ramadan ka fara mukaddara ba da wuri ka fara ba sai da ka shiga zulqa'ida to kaga idan babbar sallah ta zo dole kai ka yanke a ranar babbar sallah ka ci abinci wace gari kuma sai kai ne sai ka dora wannan ita ce an sarka wallahu alam kana da zabi ko kai wannan ko kai wancan tambaya ta karshe da zamu yi fadin Allah ta'ala ya ga ayyuhallazina amanu idza kallakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum abinda ayar take cewa idan an ce da ku ku dan matsa a cikin wurin zama to ku dan matsa din Allahu lakum kuma Allah zai buɗa mu idan an ce ku dan buɗa da Allah dan buɗa ka dan in zauna to kai ma sai ka dan buɗa din sai wani ya zo ya zauna wannan ana nufi idan wajen zai dauki haka amma wuri na iya yin tikar da bayan za a iya buɗa maka sai dai za ka zauna kan cinyar mutum kaga anan ba za ka zo ka kafa mana hujja da wannan ayar ba dan kar wani ya kawo wannan ayar ya kare tsari ko ba ko kai ma kuma sai ka gane cewa yana daga cikin ladabin zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo waje ya tuka yakan zauna a karshen inda ya samu jalasa haisu yantahi bihi al-majlis baya kukkutsawa sai ya tuttura sai ya abin nan sai ya hakura inda ya samu sai zauna a wajen Allah samu gani wa alaikum assalam daga kai shi kenan dan na ji tambayar ka kai kai mun sallama ka fara daga kai tarwa wani ko duk wanda yake assalamu alaikum zan ce wa alaikum salam amma ba zan amsa ba bismillah ina jin cewa me hmm. Hmm. a baka fahimci hadisin shi hadisin da yake cewa yana daga cikin girman laifi mai girma mutum ya zagi mahaifansa ai sahabbai mamaki suka suka ce ya yi mutum ya zagi mahaifansa suka ce duk wanda ya zagi mahaifan wani sai wancan ya rama akan naka mahaifan kai da ka zage shi to kamar kai ne da kanka kenan ka zagi mahaifanka kaga shi mai ramuwa ba laifi ba tun da rama yi amma kai da ka fara kai kai laifi ka fahimta ai amma in zagin ka da aka kai da karama kai ba kai laifi ka fahimta magana da akwai waɗanda suke fi tambayar cewa fom da aka raba na adashin gata don tallafi ga masallaci sun cike wa za su kawo wa za su ba ina da ya kamata su kwamitin har hada neman taimako na masallaci su fito da cikakken tsari na waye za a ba fom din su faɗi musamman a ina zai zauna lokaci kaza rana kaza duk wanda ya tike fom da abin da ya riga ya rubuta zai rika taimaka ga ga wanda zai kawo wa zai zo yi za ya kawo mai karba ya kuma rubuta sa a rajista Allah in suna nan sai sai wannan bayanin dan yan uwa da dama ni ma sun sha tambaya ta ko a waya na ce to sai dai in an yi magana da su yan sannan ranar litinin da talata da laraba mai zuwa a jere muna son za mu yi karatu na tafsirin beirut don mu karasa sauka ni ma in huta kuma ku huta dai mun sauke an zo saukar amma an yi ta samun abin nan gibin karatu saboda dalili na ruwan sama ko kuma ratsawar tafiya to gaskiya bana sha'awar a ta azumi ya zo mu sauke ba tunda ba zai ci darasi uku ba in yayi yawa hudu tunda zamu tashi suratul layl ne wallahi ne zayar yanka. dan haka zan nemi alfarmar dama dai na nemi alfarmar malaman da suke karatu a can a ranar litinin da talata cewa su bani a ranar in hada da laraba a jere kamar da nan kuma zan nemi alfarmar Dr. Muhammad Sani da Sheikh Abdul Wahab tunda su ma suna yin malam Sani na yin karatu litinin a nan malam Abdul Hawar nan talata um, da wannan satin da kadai dan dai litinin talata insha Allah wal arba in ma mun ga wato alhamis kan zamu kammala dan da tafsirin Beirut Rose insha Allah ta'ala dan yanzu to dai azumi bai riske mu ba ba tare da mun sauke ba da izinin ubangiji da karatun da aka fara cikin Najeriya fi sabin. aka faro saukar kalu a soke ba har yanzu saboda laraba laraba ce ga kuma tafiya karatu ya rasa a ciki da waɗansu abubuwa amma yanzu har an zo wa ne za ga ka ga dai tafiya sannu sannu kwana ne su insha Allah litinin talata laraba a jere ke. Eh. sannan kamar yadda kuka sani akwai wani dan uwa wanda satin da ya wuce muna cikin karatu ya kawo sadaka janareta sai cikin addu'a Allah saka masa alkhairi akwai kuma wani dan uwa shine Alhaji Haya an fi sanin da Alhaji Haya dan canji dai daga cikin mazauna nan unguwar ne shi kuma ya dauki nauyin sake tanki na nan masallacin da makaranta ta Usman bin Affan gaba daya da kuma masallacin Juma'a na Dorayi gaba sa dan haka da Allah sa sha addu'a ubangiji da Allah ya saka masa alkhairi wannan gagarumin aiki da ya dauka kuma ubangiji da Allah ya tabbatar masa ladansa a cikin ma'aunan awan ladan na ranar tashin kiyama sannan kuma yana shirin zai gyara wannan wurin da ruwa ya dan farfasa ga kan titin nan za a yi mata gyara an nemi kwararru su ba da shawarar da ya kamata a yi da irin kasar da za a sa da irin seko da gyara da za a yi tun daga nan za a dauka har sai an kai can yamma zuwa illa masha Allah don saboda zai masu zuwa karatu su samu wurin zama ba tare da sun ji kururrubai a wajen ba duk shi kadai ya dauki wannan zai gudu da ladan shi kadai muna fatan ubangiji ta ala ya baki mu kuma Allah ba mu ladan wani yoyi kuma waɗanda suke da dukiyar kuma Allah ba su zuciyar yi ubangiji ta ala ya hada mu gaba ɗaya mu cikin ayyukan alkhairi a nan zan dakata sai lokaci na gaba insha Allah